الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شوازي هذا تاسي على البداية في أصول الفقه كم نعم من قال الباب الثاني كاتب وجهنا قاتل باتشي قد من قال الباب الثاني باب يبا على أحكام الوضعية الاحكام الوضعيه وفي fi ضوابط dawadit قاعده بتون الضابط الاول قاعده مفاد غي الاحكام الوضعيه خمسه الاحكام الوضعيه كام الوضعية يقول هذا السبب سببي والشرط بشرتي والمانع بين كاينه وصحته بيجته wal fasadu da yi ga sani kai da yana ba a sababu ina ya sababu na gari ma zama min wujudi yil wujud gari yana wani lalaban ya wuce ga dambo ya wuce ga dambo ina labuna dabe wallahi yalzamu min adamihi al'adam umalla baga wuce ga laki abu wa da buwaya wale logic nga yuza ti lati kiyo àti látọ́ codification definition ní àmáyájú bayani gbani wà díẹ̀ tu àmàlùwà ìlànà gbé ìwọ̀n méjì nga àbúdá bí tó sálífù káyidà yẹn táchi àṣẹrù tó ṣẹrẹtì máa yẹ ma zẹ́mu ní àdẹ́mì ìhìlá adam kó hmm. máa yẹn yalzamu ga laban min adamihi kaga wudan bu al'adam ya wuce a biya ni wa dan bani wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam amma ga bane wuce dan bani na in labu na dan ba ko dan bani a ga inda fatim la me kuta sai sa ya duye gbani waje to insha Allah na abdu turabiya kai da ya guni ci a shartu shar'i nau'ani sharace ba shari'a sharace ga guba a da sharutu wujud sharati dabo ne lawugan ga eh, sharati wuce lawugan gaji eh, wajibi ta ci zaune amma dai wa sharatu siha amma dai sharati ya zuta ne lawugan sharati wuce ga dambo ibada ko ya wuce ne wani ga ta zuwa ga abdul khamis kai da ya mutu shi a shartu a ju'li sharati ne lalata yi wani wajibu tanzil wajibi yoni ga tun da gani nan malami khalif nassan shar'iyyan ka ga wule nassan shari'a ba nan adalutu sadis kai da yan gutanci almani ne kai nan ngai ma lazimin min wujudi ila adam ngai ne na wala la bayan wuce daga adabo hukunci ba la abu wala yazum min yi wujudun wala adam amma ga yabon wudan bwana wa adabo ko adabo ya? الضابط السابع قاعدة متابعتي asahihu aya ga asahihu ma ne na ta zuna ko mm. almustawfi li shurutihi ngan yana sharatu ja gumi nan wa arkani rukunu ji ma gumi nan wa tarattaba alai asaru asaru ji maga Allah nan wa wa bari at bihi zimma ya e gwaza maga wa ko ya ga afwa biyu nan abdalu tutani kaida ya wuto taci alfasidu yana yi nan ma kad ma fakada rukunan min arkanihi nga yana na ni min arkani shi ba cin bono aw sharuta min shuruti ko sharatin da min sharatu ya cin ma ni wujida mani ummin sihati ko yana kai da tuna nga ji ke wa an da tuna a dabitu tasa dabitu ya gutu wani ci alfasidu ngai huwa batilu nga yana yin batilu illa fil hajji wan nikah inda gwa alhaji ran da ne kawo ga ba ga da lairi ke tsakanin alfasu da albatili biyu kare ya ba ta ka tu gogal ya ni ko na ga alakamu. a shar'iyya ko wa ga guba ne ko a da taklifiya a madakiyo a madahalwa biyu ko hmm. a shiga to التكليفية يا الوجوب المندوب كو المباح المكروه الحرام يبقى يعني ان تشوفوا في العلم اتيوتا الوضعية بعد نغو كاتوا تشاينا نغو الوضعية نغو تنو السبب ko asharutu ko almani'u asihatu alfasadu wuto wuto eh. Ucigatu a sabab sababi gai ma yalzamu min wujudi yin wujud gai yana nga dambu ya wuce dabi. wallahi lazamu min adamihi al'adam wuce matsayin eh? eh, ya lazamu min adamihi al'adam kaga mai wuce da ba su kun uwa biya asbab ngai ma ko min wujudihi alwujud ko wa yalzamu min adamihi al'adam kiwa ga wayo bani almirasu ya almirasu egugan asbabuhu sai bi ne na zage gune guki guta ko kire kiyo annikawu yawo e ba da ni aji kiyo aje ojigun hmm. annasab kiyo dangi bo baba eji yaji ndako ko mm. yaya gwazo ma mma da sauransu an yi a fi jirgin mako dangi bo da wani sarki biyo alwala'u ya alwala'u eh? no kun yi wata da yi kirke manci na ni ya alwala'u ne dakata kashi ah. mm. wani mata mai wuyi ko hmm. so wallahi gwada tsakani ebu hmm. kawai gashi shi wacce ga to wuji wane ga tsanu na wayuya mana wufuri wuji wuji biya wuyagi amma mu dace ha jemi inda baba ya inda so ya na ga ga shaju kiyo eh. shaju bo alwalau mana ataka mm. ko wale ban asbabu mi rasbani kiyo mm. annikahu annasab alwalau alwalawu mm. e ga abun na ban no wen to no e da ga su e da su ga na su ga to e ba su inu madana ngai ni na de guja ga ni na de guji kila yi na caje guje onga bona yawo bona da tsakani e ba da yi mino ga babi na legun ci dono e bugo mali zumi lu wujudi yi al wujud na dai yawo bo da tsakani abu ani na na dai yawo bo waje da na e go to ga waje da ko na ji ganewa wani zamu min adami yi al'adam ta ga yawo bo wuce ma da tsakani ba su ku ewa egun e, e a jikin egun a waje da ko ya ne good ko misali gani aga ana ne wa ganin ga wani kila ta ga eh, bilal nga malo usman yugo aga eh bonne malo usman eh, eh, ga baba won bilal to me ga kiyo egiyo malo usman won bilal ya ci balo ga wala ga bukatun mu ko ki na gana Hmm? sabab sabab kiti lube da wani sabab biya bababu hmm. ko? ya ce sabab biya bababu sabab biya bababu guta ka ga ka sabab biyu bababu guta a a hmm. eh, eh. ko? wa rahmatu jiyawo ko no ji rahmatu ya wani adai gusun da doji na dai gusun da doji na isnan da ci ji faruwa ahmadu wa rahmatu ya sake ni mu fe ji idda da ja gyara ja gyara ja gyara a mulaki mu fe ke dole na zugun ke bi maji ni be eh a fe ke don sun yaci amma da ke ga wara rahmatu ya sake da wuri na guba òféèjì ìdánilẹ́jì ìrírí àféèjì ojújú àgbẹ̀ òjì kí ọ àgbẹ̀ òjì yára àlejò òjì yára gẹ́jú gúgú àféèjì kí bọ. keke bai da wasu manuwaci ngon wala mutu ya bai saki da wuki saki da wuta saki da yagun wuta ganci zugu a mutu fai jikiya teloyi rawar dai mai jin peter zo da sauransu malam su mafi ga ake wasu ah. malam amadu feji ajali malam amadu na madewure inda tan kashi su ko inda titi gwe gibe to account ji inda ya ni gibe to ya teku ji abuja beto lagos ji shin ramatu na ebe na sababu na na egwu wuce hmm. na sababu wuce hajji kiyaye sababu wuce adamu ko wani zama na adami yi al'adam na dai sababi wuce adamu na sukun egun yau ga hajji egwu egun yau suka adamu ma na dai sababi wuce daba na egun yau adamu ma kawai diga so fariga

wala da zama yin wujudi amma ya ga yaba ne wucin da bani nan Hukuncin ga da wujudun wa dabo wala adam kuma da dabo ha to ga mu gaba babun nan mu misali bani dukhulul lokaci ko hmm. no ga sharutun gai manyana yare zamu min adami ko hmm. al'adam ko wala ne yalzamu min wujudihi wujudun wala adam galiban lokaci sallah lokacin sallah lu sharatu yo yadda ya sallah musu ya bai na salata kanita lil mu'minina inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta sallah da ta ce mu yi na ajidan lokaci wani ko ta na ka kuna igidiga jizawal daga tace samonin lokacin zuwa jikin wagadan a gaga yes lokacin zuwa ga da dare na wuce lawo ga lokacin zuwa ga da wuce lawo ga kiyo sallah ya zuru bani waji jiya waji bi amma wuce lahu ga ya gona lokacin ya zuru haka da hannun ikini sallah zuru waji a nan sai rake da sallah zuru ji kai ba ga laji gane ba za su laji wannan nan <laughs> misali bani alfijiru lulu tuya ko? sharaki hmm. ya sallah su ba. Hmm. alfijir ga a ga yabu na alfijir latiya ni ma na sallah su bana giya ni hmm. hmm. alfijir na laugun sallah su bana ya dole ne zaji bani alaikum salam sallah su ya dole ne zaji bani amma sallah ya dole ne zaji bani also sallah ya dole ne salo eh, eh, eh. fi dojú ra sallaji. yìí wà dá sálájí ń jù gẹ ojú láwọn gẹbọ lókàtí àtún wọn nínú àṣùbá ìfọba yìí lè sọ ìṣẹrùtù fi yìí sálálọ àdínẹkí ṣẹrẹkí mítàlí bá ní ẹlà ṣíṣì ń di sálá òfin àzò ń wà zàká ń lọkọ àjì. ko amma zanna kula ta baga la ilaha illallah wuya shin ibada zanna ka ta ma ne otu beto ciya ma ne otu da alkiyamiya ba ga ibada zanna ko no tí wọ́n gún gbogbo ẹ̀dùn yake ɗabo na wata kirki je waje ta kirki shi waje sadaka ya wa wato ya wa tuni ya zanna ko waje kullum na wa wato wafa zanna na wato lalawa ga yato wannan fi gwata na on condition ya yato kirki wa yano na na on condition yake wa yaje imani wangi wani imani mai shartu fi kabuli haza hmm. wani wa babitu rabi a shartu shari'i na an sharace ba shari'a ba ga guba a da shartu wujubi na ma da shartu siha sharace wajibi ci da sharace yanzu ta dani شرط وجوب كو لكن shartu siha misali bilali bi abu manyi ko ba mu ga wuce mai jin Allah jinin kuma Allah jin wo no maga ji ngaji Na ngajin na? Hmm. ne shartu hmm. e e siha ne ne shartu siha ne kiyo zanna mun ga wuce ji mu maga ji ji mun maga tamyiz e gida kan gina ɗoga gwalo da nan gwatun da mm. ko ga wu ga ne jarullo wace amaji allah nu jina sai wajen mm. amma alhaji wajibi ta cinwa e wani zaji baliga e ji mm. ko ji agusa ba ko wa ka tu jikiyo wa lawu an ne ji sallah wa da ji masafi wata sallah ji daga ikaman fatiha sura ruku sujada addu'a ga ba ta da sallama wajibi no ne ejin eh, na salu sahih hmm. a ba sallah ji wajibi ta ciwa hmm. ka kunu ga da jin baligi nan sallah ga ji e bogo ko ya tamyizu an kali na rai daga ɗaya kirga gwalo da gwafi da na na da na na da na na ya bayan hato hmm. ko? amma albulugu wikiyo wishara ce bayan wujubo ẹgbẹ́ ajé tí kí ó gátà lájú májúyé wọ́n jìdí jẹ́ just by accident ń jí wá jìdí tàbí wà kú magájẹ́ bújú sẹ́yí ya ẹgbẹ́ tí ibo ń jẹ́ àǹkẹ̀lẹ́ à rufe alkalam an talata alkalam na wuta talibani amma ni bai ji bai bai ga gaji na su ke fiyin zaka ya gida kan yi ya gida kan yi shishi inda wajen guru na to zaka lo wani rokulun da ya mai yi a ga zaka ji wa a na wunanan sai imamu shaukani da sauransu a gaza kaji bi bita ci da wuwa ya bani laji ba lija to sai alƙalar ma an salata ya buga wani gunu wacce mai yi su da da ya ga sallah ji bi ta ci wa ma zaka ta gaji bi ta ci wa sallah ma ji wa sallah ma muhimmanci ga zakanin wani ne ko hmm. suka hau ne maki na gani zakato wujin ga ya goye gin na ba zakato ya goye ugoyo <laughs> daga yi ji gane hakan na ko mm. ebogo eh ebo ebo bo zakar gada wanda ebo individual so wa kiyo ko a mm. ala sharutu ba amma da sharutu wa sharutu siha ha. dani mas'ala yin halil kufar makafiri shi mukhatabuna bi furuwar shari'a nga kafiri shi a ya komandi ya a sa lotun bi branch sai shari'a kafiri shi ba ni nga a yoga sallah a yoga azu a yoga zaka a yoga haji a yoga qur'ani ba yoga azkar da sauransu kashi a yoga hmm? eh no na shiga <laughs> a Eh? Eh? <laughs> a ga dole yau luji amma kun za a ji sako a gogugu ya bani da imani ha ya gogo ya newa duniya la imani ji mezo son man na ji ga ku faru ji mu mukhatabu na bi furu shari'a nan a ga ngala fa fara kiyami a biza a ji ta gimi na ji ga ma salaka kun fi sakar ki ya fi na sakara bo kalu a ga lamnaku eh, minal musallin ije ji sallah walam naku nutimul miskin yi mafi ya gashi ya biya ga kwakwa jishin yi su ja wakun na na kudu ma alkhaidin hatta a tana alyakin a zato na a ga ta sallajin a ta kai tunguru ne lokaci suku yau ji gani ako to sun sokwa agogo abo da e wasu iwo kafaru billahi ya e bugo saka kijin ta ga imani e ya bugo yin gwayan kan ne kiyo ala imani a jibezo aga imma ya ta ji cewa ta tun kirki na kina na mala bi sa san ma ji ne a ga da jada'an zamani jahiliye mu fe guni mu fe ji kaza mu fe tariya mu fe ji kaza mu fe ji kaza mu fe ji kaza annabi in bai to wucin wa fani fa alkiyami annabi ga inna ya kullu rabbi fi li khati'ati yawm ad-din ma'ana wani kiyaye wuje la ilaha illallah ta bugu shartu haka ba da shartu jiwa wani kiyo siha sharatiyan yan naji wajibi ta ce ga sharatiyan yan eh wuji wajibi ta ce zakkan zuwa amma to nan wuji na wajibi wa ta su gangani biyu ko ade a sharutu a ju'uli ya sharutu ju'uli hmm. sharati na wuji ga qur'anu da duniya hmm. nabi ga sunna nabi na da duniya ba ni wa ga ga wa bi sallah wa sharati sallah da bu hmm. wala yajuwa al-qibla sharafi salu ko kad nara ta kalubo ji ka fisa mufallad wani yana ka kiblatan ta zafa wani waje aka shirar masjid haram wala aluna waje sharatin sallu yo ko ta baki bo za ku dilla sa ta fakilu ja ku kwaje kuma ni marafiki wala eh la kidat shuru shurutu ne wala wala sutur wa fa wala kazoji wala kazoji ba ta ne ga ta shara ta yasa la yango ne nasi zai yanne ko amma shartu juli aya da wace buwa hadisi mace da wace ki ba da ki ba e yi sai da biye doji yi di ke to ka shara ki ti cho man daji ga maryam la wai ni amma on condition with the final semester IBB University to graduate

ni ga mota ni koyawai hmm. nan ga shi wato wacce wato 700,000 ba wabe kaza kaza kaza wata bi Ka mi lake mota da gonan condition ni ni mi da fi buti butin e na to yake na yi alalu ni sha da gina da bago kamin lake yawo na on condition wa ga ba fi go gbarin na ira da asaba ki lewo ki lifi gani nọmba tu ganci zugun ìṣàkí àmọ́ta pàṣí mi ti rẹ̀ ti rẹ̀ níbi káyà mi ne ke sí mọ́tò bí a yi yí shi mọ́ta mota da go wai da ji ga waji na kiyo sharutu juli shi ma na shara ki ne ji ke ito lashi shi gangani da gaji nan hmm. hmm. kuyo ko hmm. kan ci kuma yan ci wato ma wai sharaki nan waya ji to joli so ga luci tani kawai ana wai da ji ke urufi nan aga ya misali aka zai ya ku bulo ku bata nan wani ga da bulo ku shi a condition na well known ga shi ga ji ya da wato a son wuce na yiwo shi bai na tsaya ku biya wayo ga ya ku is to be treated as part of a to joli ka mu ka ka mu mu mm, adaleta mm, ka ji ka ka mu kai garon kagun ne ba wani leta ba Ndu la yu ga mare mai khalif nassan shari'a kaga wani le ya shari'a ba na. Bani Annabi sa sallam ko ga al almuslimuna ala shurutihim muslimi ka ke sharatta ba kaga wani le alqur'ani ba sunna ba na kaga la alali jarra ma kula ramu ja alali ne bugo sharatin da ulgo. Ko ji gane ko? Ko misali ba ne to. man daji mara mutu na miganga ya da ana sharafi be litini talata larabawa sai da sunna duniya na sharafin na mukalifin linnasi na linnasi ba wa ne ne sa kuma har na kun zuwa su kuma na shi kun ba ya bugu a jiya sharafin na jiya a lokacin hmm. ko ji gane ko wale ga ki na bani nan a shartu joli sharat ne ya tuna idai fati fi misali bani ni dewo hmm. amma me da gwashin buwa kan mara da ta gwashin buwa ma wace ta hmm. ma ka sun ma dai basira yawa ce wucewa har ga kan ko mulata shikenan ni ga yawa la'awai wasu wajikiyo wasu wacewa sai ya ji wace wace jino ka yi a ci fi sha gobe ka ji kenan ya sha wala ko waje yadda ta shiga shi wato yana da ba ni nan ya ce na yadda business nan ya fa weekend shi ni a dan boy fa weekend ni to sai da shi sha go ko amma litinin talata laruba ni. ko har da lokaci na ji ma ne ya sai da ba ma zuma ma bu har da fi da ladin za sai ji zuwa sai da bu amma daga nan ni yan wayo wani wa mai shi shago ka gani nan percent iga da yeli kashin percentage ka zai wuyewe percentage ka zai yeli wuyewe yami yi so ga agreement ya ta raga an do mai da je ti ugo wani kiyo wani shara ta yi lawi kai mi lawi mi lawi don wani kiyo wata zuwa nínú ko kagun dele nafi ule shari'a ba ne lagwa fito alkawali alkawali gidan ya dare bila 8 o'clock mun wa shagwa su tun shi zama of course a ta ta appointment is hmm. terms of reference har ga tubu ya alkawali na je kaza wai na biyar kaza lokaci kaza na biyar fi kaza haka ubaji kaza ya ji kaza ko magali ki kaza ya di doctor kaza kaza magali kaza aji kaza do you agree ko ga da ji wanda kwa kawai da wani inda bidiya ku ina ba ni ni yin alukun ni ga ma da inga inga sha inga aga malami khalif nafsan kan gule nasu ba to bu mule nasu ba wannan bu gule ba so wale ga kilo na sharaki na itula cikibe da shi na eh, eh. itulgo ah, ah, eh, misali bani iza ta dayin tumbidaini ya jikiya, kiyo ya ga ga ya mawoge doshi ilajali musamman faktubu hmm. ya gaji wani yaktuba na ku katibun bil adi yana ma kunu ku gani bi adalci wala ya ba katibu ya yaktuba kama allama wallah da nan ma akana nga na weki na wa kakem na zakola wuna mu ko amma je tori hmm. wala tafsimu shahada mai ga sai rimo shikenan hmm. yana fi yin rayuwa ne na waɗin biyan bani fayin da yana wagatun yau ci shi ga na ranwayo ko amma bani su kowa do you expect wa hutun ba zai ga zimun babu nan ta certificate of occupancy don wa alabi ashin babu ownership yin do yi don wa alabi ba transfer of ownership don wa alabi babu takada na ji sai na land ya da gari ne ke tun zamani ma fa'ali yana wasu gani da gwal wuce na bai budon hadi kiyo alabi ko yan ne bai ne ba kibo to protect your ownership e za a da a ga wannan ne to ga ku ga ma san lawun da bwa wala su fil ada taliba ha ban lo to mutunci ko da je bo to aki da je shi shi godo shi mu hmm. ko laji ganewa hmm, eh wole ni aye gbata wuli gbata kawai ya labi a misali yanzu ya mawabe doji na ta tole ya shibe ku ne in kuka na mun nawo ashin da na laraham ya na to zane laraham ya ga na mun o. ko zane ya ji business na. ya sharaka ko mu mudaraba da sauran sun tuka da abun nan wai bunna ake je daga shi ta abun nan hmm. wala ta kula ma lakum bainakum bil batil hmm. bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum an taradin minkum ya to ya daji ya daji wuce mai mini element ya daji mutum ya nazu kliu jiji ito be doji e a ada no nga gaskiya ce zai tona mai ustazi kila ya tabe shi gan ga dole ta ta agreement ko no haki jiyo hmm. magoya gwata wa jajeli wa gbani ne giwa jabe da ganai kai ni jajeli wa gbani ne gwasu ba mi bai ni mi jiran ne gini jabe da ganai kai da hmm. ka lafi tunan da cikai ne gbe tuwa ne gabe da sanu amma igu caji ya nisu yando ce la to agreement to court be na kana e na to spell out kafin dai mana shari'a ba ko it was it stand hmm. ko me ga za ka zai wai ni ko ji gane ku hmm. a mu ji primary education makanta islamiyya ne a namar jami'a makanta islamiyya yin zaji jiyo ko ji abe ke ni o diga guja abuwan na wani wasu ibe kuka tun makanta islamiyya wacce ya bani da qualification yi wani daji kaga wa da dama shi ke sa kwayo zamoci da ba kowa ma da sauransu a use different things Ok, da shi kenan kawai jiya damun ko ya kama hanyar shi so to juli is considered sometimes malam ya rabbi a waje ne a shigan ba ɓaci lagar dole ba wọ́n pàtí jíkẹ́ lúgbàyí lámì jí lọ́gbàyí tàbí pẹ̀lú pàtí àṣẹ́ tó sáré ṣẹ́rẹ̀ tí àyíkí almani'i ko yana kayanan ɗan da yana ya almanu na gai na ne zama min wujudi hiladan gai yana wai lalaban a da ke wace daga dambu wani hukuncin labu na biya wala ilzamu min adami wujudun wala adam amma a ga yabo ne wuce la dambu wani hukuncin wa dambu ko wa to ga wani

wayo gbogbo ayin lọ wà lẹ́gan alhaidu wọ́n kí ọ wọ́n máa hmm. ní katun gwagwale ya ni ga yawo dangi mana nima ko hmm. yawa lawi wanda mini ya gujo hmm. ko amma a nabi zai Hmm. zane wu zane wani ji zane wu na wani eji wu a e, boko zane ji zane ga ko hmm. a eji ji nan da babu zu aga agagu aga ya ji na su babu na yabo kibo yana yi mani wuce a lugu da guja ne alkatulu ya zawo wuce ko ko ba misali bani ini shinaga wabu kagun yi na kagun yi bana wabu wuna wade àwọn ẹgbẹ́ ilé wọn bá wúgẹ́ ti sùkùn tẹ́pẹ̀tẹ̀ lákùn alẹ́ fọ́ ìrù jìnà sùkùn gáàjì kí ọ wọn àdékùn yá mana ẹzà wúni gáàjì kí ọ máa níwù misali gbani ẹzà bẹ́ẹ̀ wọn àjẹ́ àlùlá ǹchá an kẹlẹ́ ẹ̀tọ́ hand glove rí ní ẹ̀dá sí bí tí ó yẹ rọ́bà rọ́bà láyà mọ́kùnrin sì ń láàgùn wa hárìbì àrùn kó ìdẹ́mẹ̀lógún mm. wa hárìbì àrùn ẹgbẹ́ ti sùkùn wọn alágùn ẹgbọ́ bàtí òjijì àlùlá bẹ́ẹ̀ ni?

wala nola na fuje in ga yawanci ba mani da bu to a kin daga mawani ya ji ke wada so ga ba duk sadiu ba duk ya guto guto ba ci dai mana kai da guto ba ci a sayu ina ta duno na to kana ga yanda ya sayu ne ngai al mustawfi li shurutihi ngai yana wa sharatu ji kuwa kanin wa arkani bi arkanu shi wa tarattabat alayhi asaru asaru shi mamilatu wa bari at bihi zimma ya gwaza ma wa gangani duwi sai wa gan goba wannan bu kana ga na ta juno ene shi wa ji bu ba ta na wa da duwi ko hmm. ene shi shara ji ba ta na gaji kiyo ga gumi energy ma ni wuji batin wa jiki a wa dan wa kan ga ga to wa nan wa ga ga wa ji sa ga to zannan wa sallaji tí wa ga ga ọba wannan mu arkanu ya salla bayani agu wajibi ya salla bayani agu ina ja ka salla bayani su ga mu ji she kan na mu da gwa ba ga de je je je nga malaja ga latacin mul ko hukunci hmm. a jiki a wa eh? gumiya hatta ta timmu shuruti ha ko ta shara cuci ga gumi hmm. ko hatta ta timmu shuruti ha watan tafi mawani ha ko yana hmm. jima jiki na yana jima kuna ma wadda wa ina ya kuna jiki an wa dabwa gani ya wadanin rato saliu a ga wala asimawu a ga ni la yawayi waliji dabo sadeki dabo a ga yawa doji ko a sadeki ya a fi gaji aka zaka ina ibada yi mai fata confirm hmm. wato shin asma'un nabi salihu mani da bana kaya wajen na kashin da wa ga wajen raju yawa wajen na ju yawa wajen gogu yawa wajen na ku yawa kazu yawa bugo mani doro da bana ka ya wajen da dojina a ga to ya wannan sayi wa ta zu ko amma ya bai ga a wajen amma ya wuce na ji na zugu a yare na ba eh a la ba ke ba mani wa ga ko sai ba taru mina roga ci ma taru mina na sabo kwa zai ga a wake na jina yau ya ga kakunan ne ya falu kuma falu zo shi ka zo ba buci jin hajjali na lokacin shiga inda pa inda fayawo nuzu bi da wani wuce da fayawo ce wani wuce kuci gibo inda hmm. fayawo kuci gana zugu

wale maniu na kaya waje na ji kiyo ba gari wato maniu da ba sharafi magumi da sauran wato kan mutu da daga kiyo hmm? Hmm? na wafa ya wanda ga kiyo ya wanda ga shi sahi ya wanda ga shi kiyo ya wanda ga shi sahi a saru magabi latu sai a saru eh Alamun sai alamu balagi yan doro na gali yan mutunci wani dokuno nuwa ya saru ba ya zaga ya ga la ilaha illallah sai ta la ilaha wa jima'a gumi ya alilmu wal yakina sidqu al qabulu al inqiyadu hadda karshe mawali wushi madaban ma'ana yana ji asbabu lidati na zawuci biya gangani duniya wale hukunci ya musulunci haji tabbatarwa zanna dai wa shirutun dabon ma wani uji mabiya ko ya ji faruwa a sabu ya tawi na gani latu zanna ne ya juga da wasa a sai ba gafara yi a sai ba rama yi a sai da boye yi nga ji aminci mm. nga ji hajjali a gusu kuma kabar ta yi musulmi ko wa da alijanna wa lona ku ma lona wa da wadan da kuma felwa wa da shafa wa da kaza

wogo to gaji waji ta ce obu kowa da launin wale na gaji waji ta ce obu ko gaji waji ne wajen gu mutane ta ce obu ko wa amma ni yin six times a gina at the same time ba na ngaji ce mutane ta ce obu wa amma ni ce ce obu asa asa daga fona ga yawon naje sayi aka ya kawo yake bai wuyar transaction boyo ko biyan mai kume shi ko mai kume jikiya mai shi daga fuwa ne wato na mashin na wai, wa mai wani layani transfer ma take place to receipt to key to endoro wani a faru kiti labarin na bayan nan mashin nan da kiyon ga wọ́n bọ̀ wọ̀nyán tọrọ wọ́n bọ̀ wọ̀nyán láti sádàkà wọ́n bọ̀ yàzánú òtípá wọ́n bọ̀ wani asaru yau ne jikin mai labuna ma tanu transan shi gonan gole waje ka wannan sha mm, gaskiya na to ne jikin a sayu ko abdadu to samin obari at bihi azimma e gwaza ma di e gwaza ma wa gangani bi misali ba ni a ga sallah di wa di kace zan wacce da sallaji ko ba fatiya wani rukuwa ya wani su jado su a wajikaza kaza waje kaza a ga sallah wanda ya fasiru ko ba Nja, inja ima na a siri to siri to a goto wala di sallah ne anu amma guji ma ji ya suku aga ba zan ya su ba jan ne gutun wajan wala ji ganewa ko to bari at biyi zimma wani abin awon da ya tiye wula jabo nga ciya ẹwọ́n wújìn májúyé àjọ adútò sáàmì káì ẹgbẹ̀gbẹ̀ gúbà ní etí ìṣúná àṣòyìnbó náà kí ẹ̀mẹ̀ta lè gbá ní àrùn um, bàjẹ́ ní bàjẹ́ àdédé di lóde boyfriend and girlfriend níbi èsì òsì bá bàjẹ́ tó bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ yàwọn tó bàjẹ́ lánàá tí ajá àgbéyàwó dáhùn kàkànà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbà ẹgbẹ́ nínú ọdún náà ti fàárọ̀ àná so wọ́n ti yé máa ní ìwọ̀lẹ́ ń bàtí misali ga gidan mm. so bàjẹ́ ní ti bẹ̀rẹ̀ àgàyìn òun wọ́n wúyí ni.

aka waya wanda aga tuba jinin aga tuba jinin aga tuba jinin man shiga ga tsaro ya ce matsala na sotu ne ga karkashin azani ya to azani la yanki wa illa zani ya san ko an mushrika wa zani ya to la yanki wa lazani zani an mushrika hmm. ke ni kawo ba rabu shin jima'a ya kashe yawon yi wanda ya ga wucewa man shi ga don guru da ke suwan ta gogo wuce laji ki a wuce laji ma ni haya su ba ne ni bol ga da kiyo kan kici ga faya wucin shi uyi bai wayo a shafu kashi a'a maza bai a hana fi shiga kaga yin wuce lalatuwa a jiki wo eh wo a da yi ba ji wuce ga yi. da na yi wani wani amma gaskiya mari da wajen yi ga a gaya fatawa irin da mai bane ga fatawa irin da fasadi wa mun a dai ala tuba bi amma lairi da na lugwa in zagi na mulu ko ebo alwala da zikira ke da layar alhajaru ko eko ebo ne gina to a jan lalle ne ga e giye yawo wanjo kuje giye na to a da turu ya tuna daga na kele ani ko ye ba ti be ya de yi do di ti o e du du express wa e bo no ga de express ye we wa yu un ja kele ato da gore la ba yi an mana ma'ana wajen express liya amma wajen kamu na daya za ka ogo olóògbé oyi wọ́n ní aláàmì kàrẹ́sà kẹfẹ́dé mọ̀ wọ́n wọ́n wọ́n àdíkí àyán wọ́n àtúndòta àgán àdàwùn ti wà káàtò oúnjẹ tó gẹ́ jí mọ́ súnkún dẹ̀bẹ̀ sínkún ló jíjẹ́ ní sójì ngálàájì pàrọ̀ fẹ́ ó dáàmọ̀ stress gaskiya mun ja yawa idan goya kawai wa ne fi agwa duka sani babu ce gutuwa ta shigo alfasu da yana yi nan ma faka da rukunan min arkanihi na yana rukunin da ta shigo mini rukunin zonan au sharuta min ke ko sharatin da ta shigo mini sharatin zonan aw wujida mani ummin hati ko yana kaunan wa lura mm. waye ke waye fasidi nga malata la takimu la kamila bi wujudi shuruti ha ko ti mm. fa'i wani ya no is very important to kan go ci wale ngo ci ga waji no amma waji ya ka wujin ya sai man mu ci ko jaga da tani yando ci mm. e ti bo e, e ye wani sharati ma ni wajibu alkanu kaza kaza kaza mu ka ci tanya kan go ci wale zaye wato ya ji hukuncin shi ma alo ta tubwa zan ji ya jikiya wa ta tubwa bani ajagan laisa kullu man waqa'a fil kufri ko waqa'a al kufru alayhi ni da bata ne ga ya kafirce ne ga kafirce ya kafirwa kawa ga ungo lango ce lato tu kafirci lo amma ego ma ni wo wa yi kafiriya lango ce lato tu kafirci lo amma ego kibo ego na shere ce kufu la kuma wa yi kiyan wa yi ga kafiriya kuma kuna mu'azzibina hatta na ba sa rasula ta ga ka mutu hujja ta to shi ba lafiya ko kuma ji kuskure kuma ji bakaji wa da sauransu na shi maga wanne yawo ibriyo ne na lema ya jiki nan kwatiriti nan ah, ba da ga cin kaji ta sai fi kiwo jile wata daga alula ko nuwofu taimamaji sallah azun zaka haji ko hmm. mutu gudan yawo waje ya wala kunu yanzu waje ya ta ga da buyuwo har ga karshe akwai kitabul kaza ya ta da daga gari daji ko dai zaman shi shi ka kitabul du la wai wa magana ga yake hukumul mutabbi dan nalo ina da wacin fu wace a wace yo tare ba sai ebogo wa ji dedia da bi abi tafiya da bi ke gutuwa ni ci alfaqidu ina jikina ina mm. na, mm. huwa albatilu nga ga albatilu illa fil hajji wan nikah inda wa hajji ran da nikahu ya imana eh shi dambo kalima guba guba wani luji kiyo wadda mana ilimi bana ga alwajibu da kiyo da alfarbi mana nuriyo inda gwa a ne ɗurina ko a ga alfarbi to ngai wajibi ci ko tun ngai farilla to nenne yo mm. ko diga na ko alwaji to suka ce to wajibu da zuma ya alkol do deji mm. ku mm. eh, yo eh albatilu yake alfasidu ja ga kiyo Mana ni wuje yo inda gwa babiyan hajjo ganda babiyan da nikahu ya sai ji nufi yau ne batilu wani completely beyond repair wani ko sa su diganci magun sa jikiyar wasu an yi ma amma wani jikiyar ya nuna ko laji ganewa misali bani a zan

Hmm. wani yawa ya yi ja don wani yawa ya yi hmm. ta ga alfasu ga albatili ba wani jawabai bai da kiyo dadiya alhajju ko ya nikawi za da lai rike da tsakaniyar sai su yi albatul gani da alfasu biyan ya e, ga ɓaci na wata ginin hmm? a ga gagan ya wa ya waya so ga ɓaciya famitu kawai maji ɓaciya masu kuma jaya ya ɗaga zo kima dambo Is possible wata cile ɓaci ne yi gawon lọ́zọ́ ne ɓaci fata sara ɗaga shi wa mutu sara yake nawa gwane mota ɗaga mai da ya mafi lo

na dawaini wuce dai sauki nan amma o ke ɗaya da wani zuku to ba gijo to ba yoto ne shi shi a ti bulan ba shi zo ce kabara da hana zuku wuto je ne shi jati ma yin dibo wotu ya zai ni za a ji wani kashin ya can a ga yi mila da yawe inda bai gado ya inda bai tinkiya ko? Nube kakpa nunga abuja na ya

wọ́n àti séètì àwọn wọ́n àti dà àwọn wọ́n àti kákòlì àwọn wọ́n àti kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ àwọn ẹ̀yìn tàfẹ́jì wọn alágagẹ́ntì kó gá mọ́tò yìí wọ́n nà látàjẹ́ wọ́n nà láfọ́jì wọ́n nà láti wọ́n jẹ́ jíbó rí gbẹ́nà da sauransu yi a shi haku ne man ga jo ga da kuma dabi ne jiki eh eh àti sọ́nà ìṣe gẹ́ǹtì ńláyọ̀ ẹ̀bùkọ̀ ìtọ́ na àmàlà fún wọlé na sọ́yà ẹ̀mọ́gbẹ́ nínú àwọn ẹ̀rẹ́ fún ẹ̀gẹ́ alùsùn lẹ́yìn a sì ìṣẹ̀ láwàsán àmàlà èyí ni tẹ́yìn ní ìdẹ̀ni àbọ̀nù wọn àtẹ́káwọn kawa ka kulliya yi wace kawa da kazan wuce kazan yi kawai ga da shi a cikin to da na dai a cikin to motsi suna na jaɗi ba na ne lagwa kawai ga ga wallahi wani pati na washi na doga a kai ni gada bai ni wato ne ga pati na waje ko magaji dan waji damuwa a ranar to tashi da zuwa ne to fahimta suna gabu ewu ke ya kuli waje ji babu da ne ya ni kuli waje ji kaza kaza ya ni ba ta da ko da zango ni baba ya ji zagi a ga daga mm. to ga a jan a gan kaga waje ya ri o felu so kuma ne ga ungwayi ji ke ya ji sauki da lamarin wallahu ala sọ́la kàmù bí yá lọ́nà yàbẹ̀ ánà bá dé náà ti gẹ́gẹ́ pàtẹ lọ́rọ̀gbá náà Ìdẹ̀ kẹwọ́ láàdí sí àmì kẹwọ́ sọ́rọ̀ mọ̀ yọ́ lọ́dẹ́sà nínú àwọn Àzọ́wò na ma'ula náà. Tọ́ máa aka, wọ́n àgẹ́dẹ́gbà ṣe ẹ̀tí ló sọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ wá lè ńgá ṣe kúlù ṣe tún lè sàfi kìtàbí láì fọwọ́ mẹ́ fọwọ́ bá tìlù ẹ̀hẹ́ ìyẹmọ ti gbà gbogbo dìkíọ́ ìlápàtí lúgbẹ́ tó sún ọ̀kẹ́ náà àgọ́kẹ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹmọ ìṣàlẹ̀ bá wọn ní bọ́ọ̀nù no ìyẹmọ ti gbà gbà pàtí náà ńgọ́ ọlọ́bẹ̀ni wọn tírì tírì tírì tà part of sadak lágbàwọ́ di ọ̀fẹ́ dìkíọ́ fáà

a agawe yanu ci agawe ga mu da mini sadake to maje ndo agabiya la ga gudan ni sadake la ga ga to wanda sadake ba lada ta wuyo dole o maga la da mai tun daga kuma wanda sadake ba mere wa ga shi a cikin da wa wa a Nàìjíríà náà mẹ́rin. Ẹ̀hẹ́. Yẹ́ tí yọ́ wọ́n yọ́ sàdẹ́kì wà. Sàdẹ́kì wà. Wọ́n dé gá lábẹ́. Wọ́n dé gá lábẹ́. Jẹ́lẹ̀ tí sí ní pé, ah, ń gá ṣẹ́ntù jù ní, ba inda ta yi shi shi inda ta ake tukbata ko ji yana ko amma wani lati calculation ji wa fiye ga yi ga don a yi da tv da bidiyoyi da satellite da bani da kulaji da kaze da rikiyoyi da dukoyi ba ta ga wuce calculate ko ji yana ko fi miliyan in ya kubenin wasu yawon babu ga yau ɗaya da wani wunde ga lozu ko amma da shi duku guba ni ne labo je ni mai ne lami ni na. amma shi fuguni banu be pe banu be pe ba be banu to ba be we shi ko be shi tenji guba yan wato biye biye biye ni e, e umma ke gannu ga da shi shi raji zuko 3000 ko 4000 amma le gba se gbe ni be ka lo tu litre amma ku fi ji jikan to jiga da ko amma Allah biya ni madan sa kuma ga harko da mu to dai a sai fa gami na ba ta zagan dore sai ga ko za a wa gadi ya wala ku fi biyo biya ya ya lu be ya lu be so wa ne ga yi ci ji ji considerate alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah